28 ga watan Mayu shekara ta 2021 kuna tare da sashen Hausa na Studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Yau 28 ga watan Mayu rana ce da kasashen duniya ke bikin ranar tsafta a lokacin haila. Wasu 'yan mata sun bayyana irin matsalar da suke gani a wannan lokacin a cikin makarantunsu. Ofishin da ke yaƙi da miyagun ƙwayoyi Octrisa ya ƙayatar da batun cewar an rage wani kaso na ƙwayoyin da ya kamata a ƙona a watan maris kin ya shige a rahoton namu na musamman zakuji fashin baki da juju ya yi kan wanda hukuncin laihin cin zarafi a bangaren jinsi a lokacin rigingimu ko tashi-tashi hankula ya hau kan shi masu mu barkan mu da sake saduwa yau ne kasashen duniya ke bikin ranar duniya ta tsabtar al'ada asusun majalisar ɗinkin duniya da ke kula da yara unicef ya nuna cewar a afirka cikin 'yan mata goma da ke makaranta ɗaya na ƙaurace ma karatun a lokacin da take ganin haila a ƙasar niger musamman ma a gundumar tanuta 'yan makaranta mata na shan wahala sosai a cikin makarantun nasu yayin da suke cikin wannan yanayin abokiyar aikin tamu zainabu amadu ta yi hira da wasu daga cikinsu ga kuma abin da suke cewa Je me présente Sunana Yasmina Seni, ina ajin premier. Idan ina son in canza kaɗata sai na je gidan mai gadin mu. Idan kuma ta shi bata nan, dole sai na koma gida. Sunana na na Rahila Yahaya, ina aji na biyu na gaba da sakandare. Gaskiya muna shan wahala a makaranta idan muna ganin al'ada. Muna da ban ɗaki, amma dauɗa ta musu yawa har ba ma iya shiga. Gudun kada mu ɗauki cutar dauɗa ban ɗaki da sauransu. Sunana Maryama Lawali, ina ajin terminal. A makaranta haila tana da wuyar gyara saboda bamu da magewayi. Magewayin da akwai na malamai ne. Muna da ruwa da famfo. Babban matsalar mu dai shine rashin magewayi. Kawar da kumya domin taimaka ma 'yan mata don su shawo kan matsalolin da suke fuskanta a lokacin haila. Shine gurin da kungiyar 'yan jarida mai kula da ruwa da tsafta rejiya ta sama gaba. wato wannan ɗarɗarin da ake yi kan wannan batun na iya haifar da wasu halaye a cikin rayuwar 'yan matan dalilin da yasa kenan ya kamata a waye musu kai kan wannan al'amarin kamar yadda usman dambaji shugaban kungiyar ta rijiya ya shaida ma mustapha mamman sani Batun hailar mace na ɗaukar nau'in fitar da hankali. Tabbas abin da ke faruwa ne a ƙasar Nijar. Saboda a lokacin da 'yar mata ke makaranta kuma ta ga a hailarta malamin bai da masaniya a kai. Ba wani wanda ya damu. Dole ne ta yi zamanta gida. Zuwa kasuwa 'yar matar ko macen ya zama dole ta tsaya gida. A ma'aikata ma kai shi ya sa ma muke sa kira na a samu hanyar taimakawa mata ta hanyar girka musu makewa mai fa'ida da ta dace lokacin da suke haila. 'Yan samari a makaranta daga sun ga zani ko doguwar rigar 'yar mata jike ta baya sai su ta ihu suna zaginta. To in aka waye kan wa'annan 'yan samari matasa lalle su ma za su kawo taimakon su 'ya marcen don ta kula da haila da take. Ta fuskar ma'aifi an ba a waye mashi kai ba lalle da wuya ya bada wasu 'yan kuɗaɗe dan yarinyar ta kula da yanayin hailar ta. Ya mace an bar ta haila lalle ko ba za ta aifuwa ba. A wani wuraren ana ma ya mace wariya ana cin zarafinta lokacin da take haila. Hakan ya zama rashin adalci ga ya mace. masana sun nuna cewar babu isassar hira tsakanin uwaye da su 'yan mata dangance da batun kiyaye tsabta a lokacin da suke ganin al'ada to domin shawo kan wannan matsalar kungiyar da ake kira merci monero ta dauniyar kawo gyaran fuska ta hanyar wayar da kai kamar yadda abdullahi saidu suleiman mai lakanin altesa mamba a cikin kungiyar ya shaida ma habibu garba Mun lura da akwai 'yan mata da dama waɗanda da kansu ne suka gano zubar hailarsu ta farko ba tare da ma'aifansu sun sani ba. Don kuma mun ga akwai wasu 'yan matan da in sun ga zubar hailar tasu ta farko ba su san komine ne ba. Wasu kan sa kwanzago karkashin su ne don tsayar da jinin. Don ko a gare su wani abin mamaki ne ya faru. Muna da mata masu jagora, muna da shugabannin ƙungiyoyin mata, alarmomi, muna da jagororin jama'a, da suka ba da kai sosai a yayin gudanar da ayyukan namu. Misali, ma'aikatar tur da ke Gambiza da ƙungiyoyin mata kamar satin al'umma ranakun jami'a a cikin aikin nan mun samu sa kai sosai na uwayen yara da suka ɗau alkawarin tattaunawa kan batun haila ta 'ya'yansu. A cikin gundumar gaya, asibitin ƙauyen Tondika na fama a wasu lokuta da rashin isassun magunguna. wannan kuma ba karamar matsala ba ce ga mazauna ƙauyen in ji mai garin garin mamman bello mummuni a cikin firarsu da fadel alo tarkwar safariyo igom a madayin. lalle magani na gidan likita mu sunan da ne kawai muke ji an babu magani gidan likita kenan marasa lahiya ai mutuwa zai wani bi muna sati ma ba mu samu magani ba a nan karamar likita idan ba magani gidan likita to ina amfanin shi sai da magani ake aiki gidan likita kuma inda ma muna da wani hali ne sai mu bada kuɗi ma a kai marasa lahiyan wani wuri a mishi magani an kawo marasa lahiya sai ka ji an ci a a ɗauke shi daga wurin a kai CSC yau CSC ɗin a garin tara take kilomita bakwai to kamin ya isa ya din sai ka ga mutumin ya wahala sosai maras lahiya an dai akwai dan maganin da za a bashi to ko ta kakani ya samu yar dama dama kamin ya isa ya din amma an ba magani ko kil kuma a ɗauki maras lahiya hakanan jagal jagal abin bai shi yasa muke roko mu samu magani imadu safari A yau da sahi ne ofishin da ke yaƙi da safarar miyagun kwayoyi Octrisa ya gabatar da wani taron manema labarai a birnin Yamai. domin karyatar da jita-jitar da mutane ke yi na cewar an zage ton goma sha bakwai na miyagun kwayoyin da ya kamata a kona a watan maris da ya shige labarin da global initiative wani haɗin gwiwar 'yan jaridar ƙasashen waje ya wallafa da kuma sauran shafuka na sada zumunta da kafofin watsa labaran ƙasar Nijar ke ci gaba da yadawa ko yaya zancen yake gadi dai amsar da dr mutari habu kakakin ma'aikatar ta 'yan sanda yamma tarnan fude ahmed wannan kwaya ton uh, goma sha bakwai da babban ofishi mai kula da yaƙi da fatauci da samogal da shan kwayoyi na Nijar baki ɗaya ya kama da cewa wannan kwaya ba dukanta ne ba an ka toye ranar 24 ga watan april da shekaran da muke ciki alhali ku 'yan jarida da kungiyoyi masu zaman kansu da hukumomi namu gaba ɗaya sun halarci wannan kone kwaya da aka amma sai wannan jarida ake ce ma global initiative ta fara yaɗa wannan labari da cewa sashen kwayan nan wai rabin kwayan nan ya koma ga waɗancan 'yan samogal inda ta hoto babban ofishi mai kula da yaƙi da fatauci da samugal ɗin ƙwayoyi a nan Nijar. Yana shaida ma duniya baki ɗaya da wannan magana ba gaskiya ba ne. Wata motar jigilar jama'a mai ɗauke da 'yan kasuwa arba'in na ƙasar Nijar da ke kan hanyar zuwa Dakar a wajen baje koli ta haɗa hannun wasu 'yan bindiga a cikin daren Lahadi wayewar Litinin kusa da garin kai. A cewar shugaban ƙungiyar masu aikin hannu da ƙere-ƙere Semani, ba yi asarar rayuka ko ɗaya ba amma dukiya ta ɓata. kusan miliyan uku na sefani a kwace ma 'yan kasuwar alhassan abdu shugaban kungiyar tasemani, ya mara fikato a tahir ƙarin haske Motocin biyu sun fita ne daga Yamai zuwa wajen wani taron baje koli da ake kira Fiyara. A bisa hanyar ne motar ɗaya ta bi ta hanyar kai, waccan ɗaya ta ɗauki wata hanya. Motar da ta bi ta hanyar kai ne aka kaiwa hari tsakanin jema da kuma kai wajajen karfe biyu na dare sun kwace musu kudade da kuma wayoyinsu na salula da aka yi jimilla suna kai miliyan biyu da jika ɗari takwas da arba'in da bakwai daga baya sun ci gaba da tafiyar su yanzu haka sun isa a dakar wajen taron baje kolin a hali yanzu dai ba a ɗauki nauyinsu ba muna ta ƙoƙarin bin hanyar da za mu taimaka musu A kowace ranar 26 ga watan Mayu, ƙungiyar ƙasa da ƙasa na bikin tuni da ranar haihuwar Buda da ake kira Vesak ranar da wata ke hutowa sosai a cikin watan Mayu. A cewar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙayyade wannan ranar, ranar na da mahimmanci kwarai da gaske ga masu ra'ayin wannan addinin da ya kwashe shekaru 2,500 ana bautarsa. Metra Sule Garba, Profesa na Yoka. ya yi ƙarin haske kan addinin na buda a cikin su da talata abdu bahar l'enseignement du bouddhisme aujourd'hui. Karantar da addinin buddhism yau a ƙasar Nijar kwarai kuwa yake iya kawo jama'a ga rayuwar zamantakewa cikin zaman lahiya tsakanin su saboda yau wannan matsalar ce muke fuskanta a nafiyar Afirka. Ba zaman lahiya ta kai da kai alhali ko zaman lahiya ga kai da kai haddace ta ake zaman lahiya ta kai da kai wani horo ne ba da dadewa ba misali mun san a ƙasarmu mu ta Nijar kan zaman lahiya muke. Me yasa? Saboda kowane na da turbar zaman lafiya a cikin zuciyarsa. To wannan shine tarbiyyar addinin Buddhism. C'est a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Lokacin da ake samun rigingimu da tashe-tashen hankula ana samun yawan al'amuran da suka danganta da cin zarafi kan jinsi wanda mafi yawan ya fi shafar mata da 'yan mata da kuma ƙananan yara wannan tashi-tashin hankulan wani al'amari ne da ya saba ma dokar ƙasar niger misali fade da hukunci shi wato shekaru goma ne zuwa 20 na zaman kaso kamar yadda juju alfred da gubaje shugaban kungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da ke kare hakkin ɗan adam ya shaida ma michel dejean les violences basées sur le genre cin zarafi cikin jinsi a lokacin rigingimu da kuma lokacin girgin dokar ta ɓaci su ne kamar musgunawar tattalin arziki da ke haddasa rashin kayan masarufi misali an aka fuskanci hargitsi almomin basa da damar gudanar da bukatunsu na tattalin arziki da suke yi yau da kullum shi ya namiji yana iya tafiyarsa cin rani to ita ɗiya mace fa wani bin dole za ta tsaya gida mijin ya tafiyarsa kannan kuma akwai musgunawar al'adu kamar aurace-auracen gaugawa da ake ko na dole-dole barin makarantun boko ya mace saboda a lokacin rigingimu ana kaiwa wasu garuruwa hari makarantu su rufe malamai su tafiya su kenan ba dimin bane ya mace ta samu karatu su ko yara ɗiya maza ana iya tura su a makarantar wani gari ba haka bane ga ɗiya mace matashiya mahaifan sai su gwammaci bayar da ita ga aure wani bin ma a mata auren dole don kar ta ɗauko musu juna biyu na gaba ga fatiya sai ya zama abun kunya ga dangi akwai cin zarafi saduwar mace da namiji kamar tilasawa mace a sadu da ita fyaɗe da za su faruwa a lokacin hargitsi yin yaƙi akan 'yan mata da mata haka na da alaƙa ne da raunin su. Wace ma'aikata ko kotu ake iya tuntuɓa idan aka samu musgunawa na jinsi a yayin rigingimu ko kuma a yanayin girkin taɓa. Misali a lokacin da aika aikar ta abku kan karamar yarinya ƙasa ga shekara goma sha takwas jujun yara shike da hurumi a kai. An ko mutumin ya balaga ne masha'aranta jami'an tsaro na polis ko na jandarmeri na da hurumi a kai na sauraron waɗanda suka fuskanci al'amarin. Akwai ƙungiyoyi 'yan farar hula kungiyoyi masu zaman kansu ONG da su ma suna karɓar koken kuma su sa wanda ya fuskanci al'amarin hanya na kwato haƙƙin. Kowane hukunci aka yi tanadi idan aka samu musgunawa na jinsi a yayin rigingimu ko yanayin girkin ta ɓaci a ƙasar Nijar. Zan so in ɗau ɗan misali kan fyaɗe. Kundin hukuntawa na ƙasar Nijar akan ayarsa ta 283 na bayyana cewa laihin ya dogara ne ga aiwata duk wata saduwa da aka yi kan wani mutum ta kan musguna mishi tilasa mishi ko ta ba da tsoro ko kuma ta mamaye aya mai lamba 284 ta ci gaba da bayani cewar duk wanda ya aiwata laifin fyaɗe zai fuskanci hukuncin zaman kaso na shekara goma zuwa ashirin amma ba wannan matakin kaɗai ba ne sauran laifuka da za a iya yi a lokacin hargitsi su ma an yi batun su kamar su barazana cin mutunci cin zarafi da sauransu dai muka zo ƙarshen labarun na sashen Hausa mu huta lahiya. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kaka na tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwar mu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar na gode isa da waɗannan shawarwari kada mu bari tsoro da cuta muna mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.